Ajiyar wake ya daɗe ba tare da ƙwari sun shige shi ba ya zamo abin shakku ga manoma. Ƙwarin wake na ɓata wake mai yawa a cikin watanni guda shidda idan aka ce za a tsime shi. Yanzu an sami wata hikimar da aka ƙirƙiro ta hanyar amfani da zahin rana domin kashe ƙwari masu hallakar da waken da ake da niyyar ajiye shi. Na farko sai a aza askunniyar da aka yi da karan gero a ƙasa. ko wani haki wanda ya dace ku hida leda baƙa bisa wannan askunniyar wannan ledar za ta ɗauki zahin rana sosai sai ku zuba tiya biyu na wake ko kuma kilo biyar na waken a bisa tsawo da faɗi na metar ɗaya na askunniyar da kuka lullube da leda baƙa ku baza waken ta yadda iska zai ratsa tsakanin ledodin guda biyu baƙar ledar ta ɗauki zahi sai ku rihe waken da farar ledar da ba ta kare hasken rana sai ku game bakin ledodin guda biyu ku sa duwatsu ku taushe bakunan ledodin guda biyu ta yadda iska ba zai shiga ba tsakaninsu ku bar shanyar ga rana daga ƙarhe sha ɗaya zuwa bayan azahar wannan ne zai kashe duk wasu ƙwari idan akwai su a cikin waken idan duk kuka kare wannan sai ku sheƙe ɗiyan waken domin ku hidda ƙwarin da suka mutu a ciki, sannan ku sa shi cikin ma'ajin da iska bai shiga. Duwaken da aka yi wa wannan husa'a ana iya cin shi ba tare da wani shakku ba tunda babu ɗan barbaɗo a cikin shi.